This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida da mita 25 da mita sittin ko kuma ku saurari shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol FM da FM Nomad da kuma niya FM ko kuma ku ji mu ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ta kunce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC da wannan hantsi muka sake dawo muku tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya. To kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji hirar da Madina Dauda ta yi da tsohon ministan cinikin Najeriya yanzu haka shugaban hukumar zuba jari ta Najeriya Mustapha Bello sun tattauna ne akan masana'antun Najeriya daga fara mulkin horar hula zuwa yanzu. Kahin Jummai Ali ta gabatar muku da shirin rigakahi tambarin lahiya Muhammadu Dahiru da wura zai taya ku hira da waƙa shi ta idi wanzami Baba Yakubu Makeri yana tahe da sharhin jaridun Ghana. Sannan kamar kullum mu karasa da ra'ayi daga bakin mai shi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. fitaccen ɗan siyasar ƙasar china da aka kumyata bonzi lai ya musanta aikata waɗansu laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa yayin da aka fara shari'ar sa da ta ɗauki hankulan jama'a ƙarƙashin cikakken tsaro a gabashin china wani dandalin bayanai na gwamnati da ke samar da bayanan zaman na kotu ya ce bo ya musanta karɓar waɗansu cin hanci da ake zarginsa da aikatawa a birnin dalian da ke gabashin ƙasar inda ya aiki a matsayin magajin gari da kuma shugaban jam'iyyar kamfanin dillancin labaran ƙasar china xinhua ya ce bo wanda kuma ake tuhumar sa da cin hanci da wuce gona da iri a fannin gudanar da aiki ya shaida wa kotun cewa yana fata za a kimanta adalci a shari'ar a kuma bi tsarin shari'ar da dokar ƙasa ta shimfiɗa hoton da aka ba kafofin watsa labarai ya nuna mutumin ɗan shekaru 64 yana tsaye a akwatin ba da shaida a kotu ya naɗa hannuwansa 'yan sanda biyu na kewayensa wannan ne karan farko da aka gan shi a bainin jama'a cikin watanni goma sha bakwai tashar talabijin ta gwamnati cctv ta ba da rahoton shari'a da ake sauraro a jinan babban birnin lardin shandong da ke gabashi cewa za a ɗauki kwanaki biyu ana sauraron ƙarar, ana kuma kyautata zaton yanke hukunci farkon watan satumba wannan ce shari'ar da ta fi ɗauki hankalin al'ummar ƙasar china cikin shekaru da dama Firaministan ƙasar Misira ya ba da umarnin yi tsohon shugaban ƙasar husni Mubarak ɗarmin talala bayan da wata kotu a birnin alkahira ta share hagen yiwuwar sakin shi daga gidan yari. Ba a haɗu ranar da za a saki Mubarak ba sai dai jami'an gidan yarin sun ce yana yiwuwa a sake shi a yau Alhamis. A cikin wata sanarwa, Firayim Minista Hazim El-Bablawi ya ce wannan na daga cikin waɗansu matakan gaggawa da aka ɗauka farkon watan nan bayan wani ƙazamin hari da sojoji suka kai kan sansanan ƙungiyar kishin Islama da ke zanga-zanga a babban birnin ƙasar. Har yanzu Mubarak yana fuskantar shari'a bisa zargin kisan kai da kuma cin hanci da ake alakantawa da mulkin shi na shekaru talatin. da suka hada da gaza hana kashe masu zanga-zanga yayin boron da aka yi a shekara ta 2011 da ya kai ga hambare gwamnatin shi. An sami tsohon shugaban kasar ɗan shekaru 85 da laihi shekarar da ta gabata, aka kuma yanke mishi hukuncin rai da rai. Sai dai daga baya kotu ta ba da umarnin sake shari'ar wadda ake shirin yi lokacin da aka ba da umarnin sakin shi ƙarƙashin sharaɗin da aka gindaya. mataimakin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya ce duk wani amfani da makami mai guba a siriya mummunan faɗan ne kuma yana da haɗarin gaske ga al'umma jane eliasson ne ya bayyana haka jiya laraba da yamma bayan wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kan batun siriya eliasson ya ce yana fata tawagar wato tawagar masu sa idon ta majalisar ɗinkin duniya da ke siriya a halin yanzu za ta iya isa garuruwa da ke kusa da damascus inda 'yan hamayya suke zargin dakarun gwamnati da kashe farin kaya a wani harin makami mai guba da suka kai jiya laraba ya ce jama'a jami'an majalisar ɗinkin duniya suna tattaunawa da gwamnatin siriya dangane da batun na isa yankin ya kuma bayyana cewa lamarin ba shi da kyan gani ƙungiyar haɗin kan larabawa da kuma ƙasashen yammaci da suka haɗa da amurka sun yi kira ga gwamnatin ƙasar Siriya ta kyala masu gudanar da binciken na Majalisar Ɗinkin Duniya su ziyarci garuruwan da ake zargin kai hare-haren jiya Laraba ba tare da ɓata lokaci ba. Labaran duniya kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ake shirin rantsar da shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe a wani wa'adin mulki na tsawon shekaru biyar bayan shekaru uku da ya shahe bisa karagar mulki. an jinkirta rantsar da shugaban kasar dan shekaru 89 ne sabili da kalubalantar zaben da jam'iyyar mdc ta abokin hamayya shi morgan changirai ta yi jam'iyyar mdc ta ce an tafka magudi a zaben da aka gudanar ranar 31 ga watan yuli sai dai ranar talata kotun kundin tsarin mulki ta yi hotali da kalubalantar zaben da jam'iyyar hamayya ta yi Prime Minister Changirai mai barin gado ya ce ba shi da niyyar halartar bikin rantsar da shugaban kasar. Wani kakakin shi ya ce an saci zaben kuma Prime Minister ba zai halarci bikin da 'yan hashi suka shirya ba. Labaran duniyar kenan kuka saurara. To da farko ga hirar da Madina Dauda wato hirar Madina Dauda da tsohon ministan cinikin Najeriya wanda yanzu haka shine shugaban hukumar zuba jari ta ƙasar ta Najeriya Mustapha Bello. Inda suka tattauna akan masana'antun Najeriya daga fara mulkin horar hula a shekarar 1999 zuwa yanzu. Tambayar Madina Dauda ta farko ita ce wani ci gaba kake ganin an samu a harakar ƙananan masana'antu a cikin mulkin horar hula? tun zuwan demokuraɗiyya 1999 zuwa yanzu zan ce abubuwan da za a yi al'akari da su waɗanda suke sun nuna cewa lallai akwai wato cigaba da aka samu suna danganta da abin da bature ke kira gdp wato growth domestic product idan muka duba akalla a 1999 wannan gdp din harufan gdp nan na ƙasan nan da ake kira growth domestic product a turance eh, suna wato uku da digo kusan uku ne a 1999 a hankali a hankali aka yi ta zuwa da tsare-tsare da gyare-gyare da aka yi ta yi na gudanar da tattalin arzikin ƙasar nan muka so ganin waɗannan haruffa ɗin suna hawa zuwa sama a 2004 abun ya cilla ya kai wato goma da digo hudu wato goma da kashi hudu bisa, bisa goma kenan to wannan ya nuna cewa wato waɗannan abubuwan da aka kawo don a tallafawa masana'antu da kuma manyan da ƙananan sun soma aiki to ana tafiya akan tafiya da yake akan dibi abin da ya faru bara ne a kwatanta shi da bana abin ya soma wato komawa shidda zuwa shida da rabi to a halin da ake ciki a yanzu duk da lalacewar tattalin arzikin kasashen da suka ci gaba a duniya har yanzu waɗannan alƙalun maɗin sun nuna tattalin arzikin ƙasar nan to tana ci gaba akan bakwai da ɗigo kusan hudu zuwa biyar a kan ɗari to wannan abu ne wanda yake ya nuna wato ƙoƙarin nan da gwamnati ke yi ana samun nasara amma duk da yake akwai matsalar fatara akwai matsalar rashin aikin yi akwai matsalar wato abubuwa ga sunan dai bula'adin da suka damu al'umma wadda suke tilas ne a cikin sauran tsare-tsaren da ya kamata a yi nan gaba a dibi hanyoyin da za a kirkiro ayyuka da matasa da marasa aiki gaba ɗaya da za su samu don abin ba matasa ba ne kaɗai yanzu ya shafi kusan ah, kowane sashi wato kowane zance jinsi kenan na ah, tsari na shekaru to ina ganin abin da gwamnati ke ƙoƙarin ta duba kenan ta game za a yi don a tabbata cewa abin da ya shafi wato samawa mutane abin yi ya faru saboda a tabbata an yi maganin matsalolin da suka yi wa mutane yawa Tsohon ministan cinikin Najeriya kenan yanzu haka shugaban hukumar zuba jari ta Najeriya Mustapha Bello a tattauna wasu da Madina Dauda. Kahin mu ci gaba ga Muhammadu Dahiru Daura na binta baban Audu da waƙar Idi Wanzami. Ni Muhammadu da Mai na Ha, mu labari don kwaron bara yi alhamdulillah dan jagora wanda baya faga mu ha ga ko ina mu alhamdulillah maganar idi wanzami na gayar gaga wa arjinsa ya hubi ɗaci Idi wallahi, sani yana yin arziki kamar ana fiɗa ɗan tauri. Idi wallahi, an da tausayi shi babu. Wai wannan man kirki suna yawo da zabila. Idi wallahi sai ya zubo alkalsa a fango. Alkalsa guda hudu kowace an ga sunanta, ‘yan kura ba shi da gashi ɗana dangina a jiki akwai wata wa aka samu sannan ga ƙare dangi amma ita ƙare dangi idan ta fito daga son horon nan mutum dubu sa ƙari wanda man girki kowa yana mawashin arda iri wanda mi da dutsen nika yake wafawa na tashar gaga wa kokwai samu bulo na sumunci subhanallah sannan wanzaman kirki suna yawo da ƙaho fili wanzami bakin garwa aka fafe majaujawa ita ce ƴar tsamu fili wanzami ga shegen ƙarfi a gurinsa in ya ji ƙafansa ya ƙare idan ya je zuƙa sai ya fito da autar hanta. Turƙa shi, to yanzu ga Jummai Ali da shirin rigakafi tambarin lafiya masu sauraron wannan fili na rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin jagorancin gabatar muku da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmanci da kuma alfanun yin allurar rigakafin ciwon shan inna da duniya take ƙoƙarin ganin bayan ta kwata-kwata daga doron ƙasa. Barin koma gefe guda domin Nasiru Yakubu birnin Yaro ya bayyana mana irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Nasiru, gare ka. Hajiya Jummai barka da ƙoƙari. Jihar Bauchi na ɗaya daga cikin jihohin Arewa maso gabas da ke fafutukar yaƙi da cutar shan inna. A taron da muryar Amurka tare da haɗin gwiwa da cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta ƙasar Amurka wato CDC a takaice ta gudanar a gidan rediyon jihar Bauchi kwanakin baya. Hajiya Rahmatu Musa jami'a ce daga hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta bayyana wa mahalarta taron irin ƙalubalen da suke fuskanta yayin gudanar da rigakafin shin inna a jihar ta Bauchi. Wajen gudanar da ayyukan da ya shafi rigakafi akan samu ƙalubale daga wajen iyaye in an bi kamar yadda ake bi gida-gida ipds ake zuwa akan samu wasu iyayen kan hana masu ba da maganin 'ya'yansu akan aboye saboda tana da wani illa wanda kuma ba fa'ida ba ne gaskiya mun san da haka so idan aka samu aka wayar ma wa'innan iyayen kayi akan amfanin wannan rigakafi da kuma muhimmancinta ina ganin za a kawar da wannan kalubale sannan kuma wajen magani kayan aiki magungunan da ake tafiya da su ake amfani da su suna buƙatar wani lokaci sanyi da asalin magani zai amfana a jikin yaron da za a ba shi wannan magani idan aka samu gudun tanadin waɗannan kayayyakin ina ganin allurar za ta isa gun da ake bukata amfanin ta kuma za ta isa ga inda ake so ta je zan so in san ko a jihar bauchi kuna samun matsala da ma'aikatan da ke gudanar da wannan aiki ana samun wannan matsaloli kwarai kuwa akan samu irin waɗannan matsaloli amma kuma maganin cike fom da cewa ba a isa anguwan ba mm. gaskiya ina ganin kawo mafi kaskancin matsalin da zan ce za a iya samu kenan maganar da na yi akan ba da magani akan ba da fom duk wanda aka ba shi magani akan cike fom shaidan cewa an ba da magani ma yaro kaza gida akan bi a saka namba a jiki cewa gashi an ba da magani ma yaro kaza ga namba a jikin gidan shi cike fom kuma dole sai an yi hakan matsalin da za a samu wurin kila duty temperature kasan shi vaccine din yana requiring wani certain temperature yana nan a ah, yadda ake bukatansa ta isa in da sakon ake so ya kai to matsalar da za a iya samu a gurin yayin da marikan gunda ake saka su vaccine din ko ya kasance ba enough temperature bai wadatar ba su kaga yanayin sanyin yanayin yawa yanayin sanyin bai wadatar ma magungunan ba gaskiya kaga zai zama na ba za su ba da abin da ake bukata su yi ba shi yasa kila zubarwan zai zama akwai sannan wasu masu bayarwa ina suna fatan wayar da kai su karan kansu a wayar musu da kai don wasu kaman ba su sani ba so in aka wayar musu da kai akan wannan abun na gaba za su samu matsalar nan ba ma a lokutan da aka saka magani ya lalace hmm. idan suka zubar suna kawo muku rahoton cewa kafin su kai kauye kaza maganin nan ya lalace sun zubar kuma idan suka sanar da kuma kuke suka kawo wannan rikotin a zahiri a rubuce kuma a zahiri sukan kawo rikotin sannan idan har aka sanar da hakan aka ɗauki mataki a kai don bukata shine a isar da sako wanda ya kamata isa duk bukatan da kuma shine ana aimin akan a kawar da wannan cutar ne gaba ɗaya idan suka kawo rikodin akan samu replacement amma yadda a samu a gudanar da abin da ya kamata a gudanar a yankin da abin da ya samu ya isa ba To ita ma hajiya Amina Bala na kungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice ta ba da ansa kan wannan batu na gurɓacewar allura har ma a saboda rashin yanayin da ya kamata har ma a wasu lokutan ma'aikatan yin alluran suna zubar da wato alluran kamar haka ita ga bayanin da ta yi. a zahiri idan na fahimci abin da tambayar ka malam ina babu wani yanayi da ya bawa ma'aikacin polio ko kuma ma'aikacin rigakafi damar ya zubar da magani a ka'ida maganin na ana karɓarsa a irgance za a ƙayyade maka nawa aka baka kuma kafin ma a baka maganin nan sai ka faɗi adadin mutanenka saboda abu ne sai an yi shi sai an yi planning ɗinta sai an tsara shi tun daga farko a ka'ida mutum kafin ya tafi rigakafi area da zai je sai ya san mutane yara nawa yake sa ran zai rigakafi har sai ya ƙara a kai saboda komai yana iya faruwa saboda haka za a ka magani adadin yawan yaran da kake sa ran za ka yi wa rigakafi sannan a ƙara maka wani akai saboda ba dole ne ka je ka samu abin da kake hasashe ba saboda haka idan sun tafi muna ba su duk wani abubuwa da suke bukata muna ba su kankara isasshiya wacce ta muke ganin za ta ajiye mana magungunan mu ba tare da sun lalace ba har su je inda ake bukata saboda haka wannan tambaya da kai ta zubarwa din nan abu ne da ajizancin dan adam zance saboda mafi akasari za ka kira mutum ka koya masa abu tun da kafin a fita rigakafin nan dole sai an yi faɗakarwa tun da aka fara polio eradication a Najeriya ko kuma in ce a duniya sai ake faɗakarwa wannan bata hana mu faɗakarwa gobe in za a fara rigakafi ba sai an kirawo ma'aikatan lafiya ni dai abin da nake zan iya cewa ya shafi abin da yake haddasa wannan halayya ta zubar da magani a kawo rahoto na ƙarya shine rashin um, nemo mutane yaran su kansu ma'aikatan lafiya ma'aikatan masu ɗiga rigakafin ya kamata a ce sun fito daga garuruwan da suka tafi rigakafi bai kamata a ce an ɗauki mutum daga cikin garin bauchi an fita da shi ya tafi wani gari can ko wani ƙauye ya ji ya yi ɗiga rigakafi ba ya kamata a samo mutane daga wajen to gaskiya muna samun matsala kuma matsalan na ana samun ta ne tun daga farko wajen planning ya kamata a yi amfani da sarakunan gargajiya saboda su suka fi sanin mutanensu su suka fi sanin su waye za su karba a garuruwansu su suka fi sanin lungu da saƙo na garuruwansu saboda haka wajen selection ko wajen zaɓar mutanen ma'aikatan a nan ake samun matsala kuma sannan Eh, kaman karin magana ne eh, za ka kai doki bakin rafi amma ba dole ne ka tilasta shi ya sha ruwa ba abin da yake faruwa kenan hajja wannan maganar da kika faɗa na cewa ya kamata Ɗan garin su gudanar da rigakafi a garinsu tunda kun gano haka mm. wani irin shiri kuke na ganin kun magance wannan abu ɗaya daga cikin shirin da muke ko kuma matakin da muke ɗauka wajen tabbatar da duk an kawar da waɗannan matsaloli da ake samu na ma'aikata yayin da suka fita yin rigakafi shine dole ne mu tabbatar cewa mun yi amfani da sarakunan gargajiya tun daga kan sarakuna daga tai hakimai masu unguwanni da makamantansu ya dace a ce mun su ne sun kasance a cikin planning din aikin gabaki ɗansu ya kasance ya zama tilas ya kasance cewa mutanen nan ma'aikatan nan da za a aiki da su su suka kawo su ya zama tilas ya kasance kan cewa duk lokacin da za yi wata faɗakarwa ta musamman kafin a fitar rigakafi ya kamata a ce eh, eh, su iyayenmu iyayen ƙasa suna nan tare da mu ya kamata a ce lokacin da aka fitar rigakafi ya kasance iyaye da su muka yi a gaskiya muna fuskantar matsala wajen kasancewar iyayenmu iyayen ƙasa a lokacin da muke aiwatar da rigakafi mafi akasari za mu je ga teams ɗinmu amma iyayen ƙasa ba sa zuwa Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau. A madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro da Muhammad Salisu Rabiu, Jummai Ali ke fatar a kasance lafiya daga nan birnin Washington DC. A gaida Jummai Ali da tawagata daga ƙasar Ghana kuma ga na gwamma Baba Yakubu Makeri da sharhin jaridan ƙasar. Zan fara shirin jaridu ne da jaridar daily wacce ta yi kadin labarai cewa a yayin da kasar nan take zaman jiran sakamakon kotun koli a kan shari'ar zaɓe da ake yi a kasar nan dai kasar tana nan tana ganin kiraye-kiraye da zama daban-daban da tarukan bita a kan zaman lafiya da ake yi a kan sakamakon da zai fito daga kotun koli kan shari'ar zaɓe da ake yi na shekarar biyu. jaridar da daily ta kara da cewar 'yan takarar jam'iyyun hamayya guda biyar na kasar nan sun ɗora muryarsu akan kira da ake yi akan zaman lafiya lafiya wanda suka je suka sadu da dan takarar babban jam'iyyar hamayya ta NPP na Ado a Akufa Ado a sa da ke unguwar Nima a nan Accra akan wani mataki na bunƙasa zaman lafiya a cikin ƙasar nan sai dai wannan zama da suka yi na sirri a jiya Laraba yana da nasaba da ba dan takarar ƙwarin gwiwan amincewa da sakamakon zaɓe da kotun kolin za ta yi jaridar ta ce wa'annan mutum biyar dai sun samu kuma tattaunawa da shugaban ƙasa akan wannan batu idan muka leka jaridar da chronicle zamu ga cewar babban sarkin yankin masarauta na Kong da ke nan Accra ni Tete Otu na biyu shi ma ya dora muryarsa akan kiran zaman lafiya da ake yi a cikin ƙasar nan inda yake ba bangarori guda biyu da suke takara a kotun kolin shawarar cewa kowa ya amince da sakamakon zaben don kwantar da hankalin al'ummar ƙasar Ghana sai dai ya yi kira cewa duk yadda aka yi za a bayyanar da sakamakon zaben a ranar 29 ga wannan watan Agusta ko kuma ranar 4 ga watan Satumba ya ce don haka kowa ya ba kansa hakuri akan wannan magana sai dai jaridar da Chronicle ta cika da cewa sarkin yayi bayani duk yadda aka yi za a samu mai nasara kuma za a samu wanda bai nasara ba ya ce babban abin da ya kamata mu duba shine ta yaya ne mai nasara zai yi sa kuma ta yaya ne wanda bai nasara ba zai jure da wannan rashin nasarar sai kuma jaridar daily graphic wacce ta rawaito kira da aka yi wa 'yan ghana mazauna kasar egypt da su guje ma tashin hankali da ke faruwa a can kasar ta egypt wanda ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a can kasar ta egypt a cewa jaridar daily graphic da yake zantawa da wata gidan rediyo a nan accra jakadar ghana a can kasar ta egypt alhaji Said Sinari ya ce ofishinsa ta samu zama da shugabannin 'yan Ghana da ke zaune a Cairo kuma ta riga ta ba su shawara akan kauce ma wani tashin hankali da ke faruwa. Jarida ta kara da cewa da yake jawabi ga 'yan jarida jakadar Ghana a Egypt ya ce ko shakka babu a cikin wannan lokaci dai sun shiga tsaka mai wuya. Har yau a wani bangaren jaridar Daily Graphic jaridar ta rawaito wani abun fargaba da ke faruwa akan hanyoyinmu inda jaridar take cewa tsakanin watanni shida da suka shuɗe mutane dubu ɗaya da talatin da uku uku ne suka rasa rayukansu a haɗuran mota da ke faruwa a hanya wanda aka samu yawan haɗura da ya kai dubu shida da ɗari takwas da talatin da tara a cikin faɗin ƙasar baki ɗaya sai dai alƙaluman da aka samu na nuna cewar mutane ɗari da saba'in da biyu ne suke mutuwa a kowace wata a cikin haɗura dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da tara da ke faruwa a kowace watan kazalika mutum biyar ne suke mutuwa a haɗura talatin da bakwai da ke faruwa a kullum yaumi akan hanyoyinmu baba ya ko makiri sashen hausa na murya amerika akan Yanzu ga ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muna Amerika. Mai magana ɗan magaji ɗan koliya wani sarkin Najeriya. Hakikanin gaskiya ya dace gudun Jonathan ya sake tsawa takara. matsawar bai tsaya takara ba to jam'iyyun adawa ba su samun damar kare jam'iyyar pdp amma idan ya tsaya takara to allah ya ba jam'iyyun adawa sa'a yadda za a samu damar su kare shi kasawar wasu sai ya yi kuka ma ne a cikin ya shura saboda haka ina kira ga mai girma da ne ya yi ya sa kira wannan shugabanci na kasa na najeriya assalamu alaikum biyoyi amurka suna na usman wa daga garin koimawa karamar kuma alkali ta jihar bauchi don allah don annabi wannan karon wannan karon yan boko haram kuwa allah kuwa annabi in dai da gaske kuke ko dai abin da kuke na gaskiya ne ba kuna yi ne don cutar jama'a ba kuwa Allah kuwa annabi ku bar wannan abin da kuke daga wannan karon ku saurari gwamnati gwamnati ke ma yi tsakaninki da Allah a wannan karon domin mun gaji da wannan ba ubangiji ya sa a dace Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA Amurka. Mai magana Sanusi Idris da Basirawa. Don Allah don annabi ku mika sakona ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano. wannan ayyuka da suke a kano muna jin daɗi kuma muna ba da goyon baya amma matsalar mu kawai takin point na 'yan sandan shirawa don allah don annabi kwamishinan 'yan sanda ka taimaka ka cire mana wannan takin point saboda ba shi da wani amfani in banda zaluntar mu da suke suna karɓar kuɗaɗe a mu wannan shine sakona ga kwamishinan 'yan sanda don allah don annabi ka taimaka ka cire mana wannan takin point don ba mu bukatar Yanzu ga Grace Alheri Abdu da takaitattun labaran duniya. Fitaccen ɗan siyasar ƙasar China da aka kumyata Bo Zilai ya musanta aikata waɗansu laifukan da ake tuhumar sa a kai yayin da aka fara shari'arsa da ta ɗauki hankulan jama'a ƙarƙashin cikakken tsaro a gabashin China. Wani dandalin bayanai na gwamnati da ke samar da bayanan zaman na kotu ya ce bo ya musanta karbar waɗansa cin hanci da ake zargin shi da aikatawa a birnin dalian da ke gabashin ƙasar inda ya aiki a matsayin magajin gari da kuma shugaban jam'iyya firayim ministan ƙasar misira ya ba da umarnin yi wa tsohon shugaban ƙasar hosni mubarak ɗaurin talala bayan da wata kotu a birnin alkahira ta share fagen yiwuwar sakin shi daga gidan yari ba haɗi ranar da za a saki Mr. Mubarak ba sai dai jami'an gidan yarin sun ce yana yiwuwa a sake shi yau Alhamis. Mataimakin babban Magatakarda Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce duk wani amfani da makami mai guba a Siriya mummunan zafafa faɗan ne kuma yana da haɗarin gaske ga bil'adama. Jen Eliasson shi ne ya bayyana haka jiya Laraba da yamma bayan wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yau Alhamis ake shirin rantsar da shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe a wani wa'adin mulki na tsawon shekaru biyar bayan shekaru 33 da ya shafe bisa karagar mulki. An jinkinta rantsar da shugaban ƙasar ɗan shekaru 89 ne sabili da ƙalubalantar zaben da jam'iyyar MDC ta yi. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye a ciki har da shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali take gabatarwa. Ka mu ban kwana ga gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iyalan Malam Hamidu Geran Malamai Bataka Zariya da Malam Muhammadu na Malam Bawa unguwar Masa Zariya Muna kuma taya su murnar ɗarmin arman 'ya'yansu Malam Nasiru Ismaila Bataka da Salihu Ja'afar. afar. wanda za a ɗarma ranar Asabar 24 ga watan Agusta da misalin ƙarfe biyu da rabi na rana a ƙofar gidan Malam Muhammadu na Malam Bawa unguwar Masa Zaria. Allah ya ba da zaman lahiya da zuriya ɗaya ba, amin su amin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu. Da mai haɗa mana sauti Diodone Cuba Hero da injiniyan mu Mr. Jim Harmon ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.